أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi takwas ga watan zulqa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da 25 ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidun rahma don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka kitabun tauhid na shek muhammad bin abdulwahab التميمي رحمه الله تعالى Rahmatan Wasi'a, wannan shine majalisin mu na uku a karatun wannan littafi za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wa qawluhu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a har ila yau da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa wa'budu Allah ku bautata wa Allah wa la tushriku bihi shay'a kada ku kuskura ku yi tarayya da Allah da kai a nan Allah subhanahu wata'ala ya ba da duta a bautata wa Allah kaga ɗaya kenan shi ne makasudin samar da mu a doron ƙasa abu na biyu laifin da Allah baya taɓa yafe wa bawansa in ya mutu a kansa shi ne shirka sai ce wala tushriku bihi shai'a kada ku kuskura ku yi tarayya da Allah da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka abinda Allah ya fi so shi ne bauta abinda Allah ya fi ƙi ne shirka to bayan bautata wa Allah akwai wani abu wanda mutane suka yi sakaci ne shi sai ce wajen ne, ihsana iyaye guda biyu a kyautata musu saboda Allah sai ya gwamutsa tauhidi da kyautata wa iyaye yana nuni akan girman biyayya ga iyaye idan ka cire tauhidi yana kusa da shi bi ma'ana in ka cire tauhidi abin da ke sa mutum ya samu kusanci zuwa ga Allah kamar tsaftawar ido bayan tauhidi to shine biyayya ga iyaye shi ta Allah ya ce wajen walidai ne ihsana iyaye guda biyu a kyautata musu sai ya ce wani zai kurba sa'an nan ɗan uwanka na jini su ma a kyautata musu shi sa Allah ce wa hadizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as ɗan uwanka na jini a ba shi haƙƙinsa wal miskin shi ma mabukaci a ba shi haƙƙinsa sai ce wa ibn as mutumin da matafiyi ne buzuri ya yanke masa haƙƙi ne a kan ku ku musulmai ku taimaka masa kaga a nan allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana girman ɗan'uwa shine hadisin na na aishatu wanda imamu a tirmidhi ya rawaito a cikin jami'insa an yi wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tambaya man huwa a haƙƙun nas alayya bi shu'bati ya ma'aikin Allah a duk duniya wa ya fi cancanta in dawa sai manzala ce umuka babaka sun thumma sa'an nan wa umuka sa’an nan manzala ce babarka qala sun man sai ce umuka babarka har ila yau kaga sai dai ambaci baba ta uku inda babarka yanzu tana so kullum ta dinga ganinka to haƙƙi ne a kanka kullum ka dinga zuwa ka ganta yana da cikin kyautatawa gare ta imamu hasanin basiri allah ya kansa da rama wani mutum ya kawo korafi na babarsa zuwa gare ta ya ce a kara makallahu ni mutum mai yin kiyamun laifi kuma ni mutum ne mai yin azumin litinin da alhamis amma fa in na yi ƙiyamun laili in ban samu dama na yi bacci ba na kan galabaita kuma babata ta kan shiga cikin damuwa saboda ƙaunar da take min da haka kuma in na yi azumi ba ni da juriya na kan wahala na kan jigata amma babata ta ce min in bari saboda in na jigata tana shiga wani hali na damuwa damuwar ce ba ta so ta shiga sai imamu hassan al-basri ya ce maza, yin kiyamun laili suna ce mustahabiya yin kiyamun nahari suna ce mustahabiya amma faranta wa babar karai wajibi ne saboda haka wajibi yana sama da mai suna saboda haka ka haƙura da shi saboda ka faranta wa babar karai za ka samu ladan kiyamun laili za ka samu ladan siyamun nahari saboda sunna ce kai kuma ga halin da kake shiga tana shiga damuwa wannan damuwar shi ma karan kansa wani matsala ne to in kai ka ajiye saboda ka faranta mata rai za ka samu wannan ladan a wurin Allah saboda ba wai don san kanta ka bar shi ba to kaga wannan shine fikihu wani zai ce kai kiyamun lailin kuma wannan azumi ai manzon Allah ya ce inna Allah madaukaki ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce kullu amalu bin adam lahu illa as-sawm aw illa as-siyam fa saboda haka shi zai a iyaye a kyautata musu sa'annan ɗan uwanka na jini shi ka kyautata masa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa tambaya kuma man sa'an nan wa yace kuma abuka sannan baba eh, mahaifinka yace kuma man yace kuma al-aqrab haka kuma ɗan uwanka da jini gwargwadon yadda suke kusanci da kai haka haƙƙi yake da shi shaƙiƙinka ka ba ɗaya bane da mai abbanka shakikinka ya fi haƙƙi a kanka sama da li'abbai ana ganewa shi kuma li'abbai ya fi haƙƙi a kanka sama da li'umbai ana ganewa ɗan uwanka wanda uba ya haɗa ku da shi ya fi haƙƙi a kanka sama da ɗan uwanka wanda mamanka ce ta haifi an gane saboda jihatul ubuwa muqaddamun ala jihatul umuma ɓangare na uba ya fi ƙarfi a kan ɓangare na uwa saboda haka wanda uba ɗaya ya haɗa ka da shi haƙƙin da yake da shi a kanka ya tsara ɗan uwanka wanda mamanka ta haifa a wani gida kafin baban ka ya aure ta an gane karatun yawa kaka cewa wannan uwan mu ɗaya a kaga shi wancan ai ba jinin ku ɗaya da shi ba saboda wani uban shi daban wannan kuma jinin da ke jikinka shi ke jinin shi ne ke jikinsa saboda haka shi ma yana bukatan kyautatawa ko da suna binka da kutun gwila suna binka da sharri suna binka da abinda malam ba wancan ke kira yan ubanni ko suna maka yan ubanni dole ka taimaka masa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani sahabi sai ya kawo korafin ɗan uwansa yana kyautuka musu amma su kuma suna binsa da kutun gwila sai ya nuna tunda suna masa suna binsa da kutun gwila zai janye musu subsidi bi ma'ana taimakon da yake yi zai daina sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa in dai kamar yadda ka faɗi ne kana kyautata musu amma suna binka da kutun gwila kuma baka daina ba Allah ba zai taba ba su nasara a kanka ba amma kana daga musu subsidy kai ma sai Allah ya daga maka subsidy to waye zai fi jin jiki kaga sai da ka daga musu subsidy kuma Allah ya daga maka subsidy sannan kuma a lokacin su ma za su samu nasara a kanka ko me za su yi da kai ka duba kissan annabi yusuf alaihi salatu wassalam duk abin da suka yi musu suka yi masa ya ce musu la tasriba alaikum yau ya yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur ya ce yau din nan bayan ya zama sarki ta inda ta yi ne za ka yi ta ka ta yi sai na kashe su ko tunda sun yi tamtin din kashe ka sai ce daga yau din nan babu laifi a kanku'. Ya Allahu lakum Allah zai gabarta muku laifin da kuka mun a baya wa huwa arhamun rahimin Allah ne mafi tausayin masu tausayi اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بآلكم أجمعين قال جانا كتفلشي إذا كوكا كي إمبا بانا كوكا شافا مي أفرسا بطن تكين دا يكي تكين رشي جنينا زي داو إذا زي داو كترا نيكاماشي kuma katara abin da ke jawo shi bakin ciki da damuwa idan bakin cikin mutum na karuwa da damuwa to ganinsa yana bishewa wannan bakin na idanka yana bishewa a hankali a hankali sai ka katara ya kama mutum to wannan bakin cikin ya idan aka shafa mai a ido abinda yake bakin ciki a kansa to ya riga ya kau to tunda ya kau idan zai dawo kuma shi ne babban maganin katara duk duniya likitocin duniya sun kasa gane shi amma saboda za su ce ma ba magani ko an yi kwana biyu zai dawo saboda akwai bakin ciki a zuciyar idan bakin cikin da damuwar suka kau to idan ka zai dawo noman babban maganinsa wannan damuwar da bakin ciki in ya kau to idan ka zai dawo lafiya falamma fasalatul iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun a lokacin da ayarin ɗan uwan annabi yusuf suna dawowa sai allah ya ɗaga ƙarshen jikin rigar da ke jikin annabi yusuf da ya ce a kai wa babansa sai allah ya jiyar da shi ƙarshen sai ce kai yana gaya wa jikokinsa ni fa ina jin ƙamshin annabi yusuf laula an tufa tufannidun ba dan dai za ku cewa babanmu ko kuma kakanmu har yanzu dai bai manta da wannan ɗanaza da shekaru aru-aru da aka ba mu labarin tun kafin mu mu zo duniya cewa ga abin da ya faru da shi ba shi ne sai suka ce ƙalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim kakanmu har yanzu dai kana cikin daɗaɗɗan soyayyen nan naka ga ɗanka annabi yusuf to lokacin da Allah ya kawo dan uwansa alqahu ala wajhihi da basira da ya jefa masa ya shafa fuskar sai ya dawo yana gani qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun yace ba na gaya muku ni na san wani abu daga Allah wanda ku ba ku sani ba kaga yanzu idan ya dawo saboda Allah ce wa aina aynahu min al-huzni fa huwa kadhib idanuwarsa baƙin nan ya koma fari saboda baƙin cikin rashin ganin annabi yusuf sai ya koma ya samu katara ai shi ne za ka shi shi ke ko to bakin ciki shi ne ke haifar da wato katara idan ya taru a zuciyar ɗan adam da kuma damuwa to in damuwar da baƙin cikin suka kau to za ka ga idan zai dawo noman ba za ka samu matsala ba to wanka na jini Allah ce wa bi zil shi ma ka bashi haƙƙinsa. Wani ya yatama haka su ma marayu su ma ka ba su haƙƙin na kyautatawa sa'annan kuma in Allah ya ƙaddara haƙƙin maraya a hannunka to ka kyautata ka ka zalunce shi dan kai ma za ka mutu za ka bar naka kada ka cinye amma in kai talaka ne kana juya kudin Allah ce man kana ghaniyan falyakul bil ma'ruf wanda ya kada fa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake fakiri ne yana juya kudin to abinda aka juya a ciki babu laifi in an samu riba ka cire da aka kai ma ribar ka, saboda juya kudin da kake yi amma ne man kana ganiyan falyastaqi Allah ce wanda yake mawadaci ne baya bukatan kudin marayu to ya kame kada ya taɓa wanda shi kuma talaka ne ya ci gwargwadon hidimar da wa dukiyar amma kada ya ɗauke uwa kuɗin ya juya kuɗin sai aka samu riba a cikin riban sai ya ɗauke sittin ya ajiye musu arba'in saboda shi yake juya kuɗin an gane wannan bai saba wa dokar Allah ba ko kuma kan ku ce ai da kuɗinmu ne ya mai da kansa mai kuɗi a'a inda bai juya kuɗin ba ai za ta lalace ko kana ganewa to juya kuɗin da yake yi babu laifi a cikin ribar ya ɗauki kashi 60 ko kuma ya ajiye muku kashi 40 kashi 60 ɗin shine zai sa ba zai sa ido a wannan kuɗin naku ba ana ganewa sannan kuma ga gominsa da yake juya wannan arzikin sai Allah ya ce wal masakin da kuma miskinai talakawa mabukata su ma a taimaka musu ne Allah ce wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum daga cikin mawadata su ne waɗanda a cikin dukiyarsu suna fitar da wani haƙƙi sananne me ake nufi da haƙƙi sananne shine gwargwadon wadatar da Allah ya maka gwargwadon fitar da dukiyar da za ka yi wannan ba zakka ba ce gwargwadon wadatar da misali ce ta ce kai miloniya ne kowane garin Allah idan ya waye sai ka ware dubu ɗari biyu ko ɗari uku a gefe sai Allah ce ne lissa'ili wal maharum da wanda ya tambaye ka da wanda ma bai nuna maka bukatarsa ba sai ka ‘yan masa an zo kai ta ah, salamu alaikum ya alaji na fi jiya lafiya lau kawai sai ka dumbuzo ka ce ga wannan ji a ɗanyi ce fa ne shi kenan ko wancan ma ya zo salamu alaikum ka za wallahi jiya ban kwana da abinci ba a gidana kaza kaza yau ma na fita ga wannan aji a ɗan yace wancan ma an ɗan gaisa bai ce yana da bukata ba amma ka san yana da ne bukata sai ce ku. ga wannan kai ma ka ɗan ja aji a ɗan yi hidima na iyali to kaga wannan shine Allah ya ce lisa'ili wal mahrum da wanda ya tambaye ka da wanda ma bai gaya maka yana da bukata ba ka ɗan masa to wannan yana daga cikin haƙƙin da dukiya yake da shi a kanta in Allah ya baka dukiya ai aro ne in Allah ga dawa sai ya kwace ai ba wayo ka fi sauran ba in wayo ne akwai wanda sun fi ka kwanya akwai wanda suka fi ka basira na arziki amma kuma Allah bai ba su ba in karfi ne akwai wanda suka fi ka kumari da kuzari amma Allah bai ba su ba sai Allah ya baka kila ma in aboko kake turgaho kila ma da fas ka fita amma kuma Allah zai baka kuɗi da yawa ga wani kuma ya fita da first class dubu ɗaya na burge shi haka ne dubu ɗaya na burge shi amma kai kila da fas har da ya ma abokanka ke maka amma kuma gashi Allah ya arzuta ka ya fifita ka har su zo suna maka hidima kaga wannan aro ne Allah ya baka to daga cikin haƙƙin da dukiyar yake da shi a kanka shine ka kyautata wa bayan Allah miskinai mabukata amma wannan ba shi bane ya bude kofar tumasanci da roƙo wanda mutane ke yi shi kawai ya mai da shi sana'a fi inda ya gani da Allah ya to irin wannan sakka ba shi ana ganewa amma wanda ne roƙa ba ko kuma wanda ya roƙa kuma dole ce ta sa ya roƙa to babu laifi shi ma ka 'yan masa Allah ce daga cikin haƙƙin da dukiya yake da shi a kanka kenan ne Allah subhanahu wata'ala yace wal jari dhil kurba. haka kuma makwabcinka na kusa shine wanda gida ɗaya kuke muƙaddara kuna gidan haya ana ganewa kuma a gidan hayan kai Allah ya maka arziki sama da shi a gidanka duk da kana hayan ne duk bayan kwana biyu ana cin kaji in ba ci kaji ba za a ci nama a ci nama ba za a ci kifi ko ɗanye ko kuma busasshe ko kuma gasasshe amma shi wancan ba ta cin komai wani lokaci ma abincin da ƙyar ne to ne mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwadaitar da mata kai kuma sai ka karantar da matarka kada mace ta rena abin da za ta ba makwabciyarta walau firsa nishatin ya ce ko da kofatan akuya ko rago ne a ɗan gutsara a 'yan mata kaga wannan da duk ana ji amma yanzu ba kana jin ƙarfi sai dai ka ce hu hmm, the aroma is so inviting amma ba wanda zai baka sai dai ka haɗe miyanka ka ƙara gaba amma ba mai san maka to kaga wannan ne Allah maɗaukaki ya ce to ɗan uwan eh, wato makwabcinta na kusa shi ma a bashi haƙƙinsa a taimaka masa yaransa ta shigo gida shi ta ga yaronsa kai dole ne yasa ka je makaranta ba an koro ni daga kuɗin makaranta kuɗin makaranta ne to kana da kuɗin da ba to haƙƙi ne da makwabcinka da yake da shi a kanka ka biya ko da wannan makwabcin ma ba musulmi ba ne yana da haƙƙin makwabtaka a kanka shari'a ta ce ka kyautata masa kaga wannan zai sa ka tallata mai addinin musulunci ya gano kyawun addinin musulunci har ya iya musulunta saboda haka kaka biya ni mai hada ka je ka biya an kwantar da matarsa a asibiti amma ba kuɗin da zai biya kuɗin asibiti kai kuma kana da hali to yana daga cikin waljari da kurba makwabcinka na kusa shi ma ka taimaka masa sai ka ce tuwa ne wani da zai kuɗi sosai amma ga wannan an ƙara na magani kaga ai zai ji daɗi ko zai maka addu'a kuma manzo Allah ce man nafasa an kurbatun min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatun min kurabi duniya wal akhirah duk wanda ya kwaranye wa ɗan uwansa mumini bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya kai ma Allah zai kwaranye maka bakin cikin duniya da lahira kai ka mai guda ɗaya shi kai kuma ka mai guda ɗaya kai kuma Allah zai maka nawa guda biyu a duniya za a kwaranye maka bakin cikin ka sannan a lahira ma Allah zai kwaranye maka bakin ciki me bakin cikin lahira shine shiga wuta saboda rabbana man tudkhilin faqad akhzaita duk wanda ka shigar da shi wuta ka wulakantar shi ya shiga cikin bakin ciki to kaga kai za a maka na duniya kuma za a yi maka na lahira sannan Allah ya ce wani jarin zunubi. haka shi ma makwabcinka na gefe wanda tafiya ya haɗa ku da shi shi ma a taimaka masa ana ganewa saboda wani tafiya ta haɗa ku da shi amma ka fi shi rufin asiri kila wani ma karo karo aka aka biya masa ya hau hanya zai tafi to in ka dan so wani abu ka taimaka masa shi ma mabukaci ne ka taimaka masa sai Allah ce wa ma malakat aymanukum da kuma abinda hannun daman ku ya mallaka na kuyangu yanzu babu wata kuyanga babu wata kwarkwara duk wanda ya ce ma akwai kwarkwara to ƙarya ne dan in ya ajiye to zane yake yi saboda ku kuyangu ana samun su ne idan an yi yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a ƙarƙashin jagora ta musulunci shine shugaba ta musulunci to kaga babu wannan yanzu ko akwai shi kaga babu to saboda haka duk wanda ce ma akwai kuyanga yana da kuyanga a'a ba yi da wata kwarkwara saboda dalilin da ke sa a samu kwarkwara wannan ne to kuma babu wannan kaga akan yaudara mutane a ce sarakai suna da kwarkwara ko to wannan fa ba kwarkwara ba ce ana ganewa ya ce an tara kwarkwara guda goma wannan ba shi ba ne haramun ne kuma zina ne amma inda aka halatta maka kuyanga shine in akwai yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a ƙarƙashin jagorancin khalifa ta musulmi ya ba da doka a fita yaki aka fita wa'anda aka kama kaman yaki suka zama bari, aka ce to yanzu babu su kuma kaga babu irin wannan tsarin na yaki, to kaga yanzu wani ya zai ce maka yana da kwarkwara to ka wannan magana ya saba wa dokar Allah saboda haka su ma abin da hannun daman ku ya mallaka ku kyautata musu to yanzu wanne ne za ka kwatanta shi shine wa'anda suke muku hidima a gida housemate An aiki an aiki da ka ɗauko to a kyautata musu kar ɗaura musu abin da ya fi ƙarfinsu sa'annan kuma idan aiki ya musu yawa kuma ku agaza musu sa'annan ku taimaka musu yadda suke aiki a gidanku ku sa su a makaranta kamar yadda kuka sa 'ya'yanku a makaranta boko ku sa su a islamiyya kamar yadda kuka sa 'ya'yanku a ina islamiyya kada ya zama da cewa haka kunan suke zama su ma a za su ya zama da cewa kun taimaka musu kenan shine ihsan ɗin da Allah ce su ma a kyautata musu nan kuma a dinka musu riga kamar yadda ƴaƴanku kuke dinka musu riga su ma a dinka musu kakka ce ai a housemate wannan ai kuma mai dadi eh, ne ko kaza a'a shi ma yana buƙatan a kyautata masa ne Allah ce shi ma abinda hannun damanku ya mallaka shi ma a kyautata musu Shi ne sai Allah ce in Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura lallai Allah baya son duk mutumin da ya kasance muhtalan wato mai girman kai fahuran wato mai alfahari mai jiji da kansa yana ganin ya ce sannan ku ƴaƴan matsayata kaza da kaza da masabancin haka Allah baya son wannan ana fahimta kada ka ga cewa Allah ya azarta ta waɗanda kuma suke ƙarƙashin ka ka dinga wulaƙanta su shi ma wannan laifi ne a wurin Allah Allah yana fushi ga masu yin irin wannan kuɗin da Allah ya baka ba wai ya fi son ka bane a kansu kila ma sun fita daraja a wurin Allah amma dai Allah ya fifita ka da wani abu na na arziki a kansu to ka kyautata musu daga cikin amanar da Allah yake so ka yi na dukiyar shine ka kyautatawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara suna gudanar da rayuwarsu a ƙarƙashinka Allah kuma ya sa kai kake ɗaukar ɗawainiyarsu to su ba ka kyautata musu kada ka ce a'a yi kaza zan yi kaza zan yi kaza su ma suna buƙatan wannan kyautatawa sannan sai Allah ce قل تعالوا أتل ما harrama عليك حرم rabbukum alaikum ka gaya wa al'ummanka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a gare ku menene shine ten commandment menene na farko shine Allah tushriku bihi shay'a na farko kada ku yi tarayya da Allah da kai ta shirka sannan na biyu wa bil walidaini ihsana iyayenka guda biyu su ma ka kyautata musu haka har yau ba Allah na tunana ta kyautata wa iyaye amma sai ka ga yaro yana baya ganin babansa da kima baya ganin mamansa da kima har ka jima yana iya zagin uba ko yana iya zagin uwa har ma ka ji yaro yana cewa babansa Allah ya isa ko ka ga budurwa tana cewa babanta Allah ya isa to kaga wannan abun ba karamin muni bane akwai yarinyar da ta taba kira na saboda tana son wani yaro babanta kuma ya ce shi ba zai ba wannan matashin ba wallahi yarinyar da ta ce min Allah ya isa tana gaya mun wai babanta hana tanda da yayi Allah ya isa to kaga wannan abin na da muni sai da na yi ƙoƙari na tausasa zuciyarta na ce mata ki bi abin da baban ke faɗi kuma ki haƙuri in kika yi ba za ki wulaƙanta ba to kaga irin wannan shi ma ana samun matsala haka ma wata ta taɓa zuwa ita ma ka ta ce to ita wani ne ya zo yana santa ita kuma tana son shi amma babanta bai yadda da wannan ba maman kuma tana so shi ne sai ta ce to malam yanzu ya zan yi na shiga tsaka mai wuya na ce ba wani tsaka mai wuya a nan na ce ne dalilin da ya sa babanki ya ce ba zai ba wannan saurayin ba zai ba ki shi ba ki aura sai ta ce ai yana shaye-shaye amma ya tuba sai na ce to ba kuna cewa ciwon mace na ya ba ne ta ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne dalilin na ce wancan kuma da baban ke ke so ki aure shi ba sai ta ce ustaz ne <laughs> ta ce ustaz ne zai sa ta sa hijabi ita kuma ba ta sa wanda zai takura ta ya sa <laughs> ta dinga sa hijabi sai na ce in za ki bi shawara ta ki bi abin da baban ke ce ta to mama na fa sai na ce maman ki na son wancan ne saboda kin nuna shi kike so idan kika daina san shi maman ki za ta fi inda kike so saboda kin san yawanci galiban uwa inda ya ta karkata nan take karkata shi kenan ashe kuwa baban yayi yayi yayi yariyar nan ta kabe ta ce ba sai wancan na ce mata wani muke tambaya ya ce miki ya tuba ta ce eh sai na ce abokansa da suke harkan shaye-shaye suna nan ta ce min ke eh, ce to ƙarya yake yayi disguising din kansa ne saboda ya nuna miki cewa a ya bari kina aurensa, zai ci gaba da shaye-shaye kuma za ki yi nadamar da ba zai miki amfani ba ta ce haka na ce eh shikenan kuma ta haƙura Allah ya ƙaddara shi wancan da ba ta so ɗin kuma sai zama mata alkhairi dalilinsa ta zama mutum ne kirki tana sa hijabi da sauransu ita kanta har baban ma wata rana ya zo yana mun magana sai ce wacce ta yi aure yanzu kaga kuma rayuwar ta yi kyau yanzu ga shi ga shi amma ya sai mata mota shi wannan dai ustazin da aka ce <laughs> ai ya sai mata mota da makamancin haka to ita takurar ta wai shine ya sa ta sa hijabi amma kuma da ta aure shi sai abubuwa suka kyau na ce to da dan giyan can kika aura wallahi zaki na nadamar da ba zai miki amfani ba to kaga irin wannan Allah yana ƙara nuna mana girman iyaye wajen walidai ne ihsana sai al'ada na biyu kenan na uku wala taqtulu auladakum Allah ce kafu kuskura ku kashe ƴaƴanku min imlaqin saboda talauci yanzu da yawa daga cikin maza za ka ga mata suna kawo ƙorafi wai ya ce kar ta ƙara haihuwa in ta haihu zai sake ta E sai ki ce naji amma kar samun cikin a ita kanta in ta ai ba za ta haihu ba aiko to kar ka sa mata cikin tun da ka ce kar ta haihu to kar ka sa mata cikin Sabu wani lokaci maza suna yi wa mata irin wannan zalunci Allah ya ce a aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da iyayenku da ƴaƴanku ba ku san wanda ya fi amfani da ku ba so nawa za a haifi yara goma amma dukkan su talakawa ne na goman nan sai zama breadwina ana aka ko ba haka to kai ka ce guda uku kake so oh, two boys one girl nan bayan su haka son komai ne dalili a kai dai kawai haka kake so to sai Allah ya kaddara dukkan su ɗin nan talakawa ne ko duk ba shi kenan ba kaga kai ka wahala su ma ne su wahala kenan Allah subhanahu wataala ce kar ku kashe ku don gudun talauci ana ganewa nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ce mu muke azurtar da ku da su ma ƴaƴan ana ganewa Allah ce da ku da ƴaƴan duk mu muke azurtar da ku amma mutane da yawa za ka ga cewa suna tunanin wai su ne dabarar ce wala duk dabarar ka ah, to saurayi da za ka ga shi kaɗai ne filo ba amma abincin da zai ci yana gagararsa shi kaɗai ne ba wanda ya ajiye amma abincin da zai ci yana gagararsa amma wani shi da matar amma kuma zai fita kuma zai dawo da abin da za a ci shi kuma ga shi shi kaɗai filo zai fita sai ya dawo yana cewa don Allah a fiye taimaka masa da abin da zai ci wallahi tun da sabon ya ci komai ba kuma shi kadai ne Allah ce da ku da su mu muke azabtar da karka ce a ah, ai yanzu ana cikin tunabuwiya ne garin sai da hankali kaza kaza a'a Allah shi yake azabtar da kai ne kada ka yi ganganci kamar yadda wasu tunaninsu yake a toshe Shi ne ba ka da sana'a ka ce za ka je kai aure to kaga a nan ka yi ka zama mahaukaci ya kamata kai ka sakatar ana ganewa a ah, Allah ne ke azurtarwa eh Allah ke azurtarwa amma ya kamata ka motsa shi sa ma Allah ya ce kakka nemi budurwa in ba ka in ba ka da sana'a har sai ka sami sana'ar sannan sai ka nemi auren Allah ce wal yaqafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi waɗanda ba su da damar da za su iya yin aure su kame daga neman 'yan mata har sai Allah ya ba su sana'a ga wani sahabi ya zo zai yi aure manzala ce ka a aure shi saboda bai da sana'a kai kuma ka ce a ai Allah ke azantarwa inna Allah ya rizuku man yashau bi ghairi hisab a a ka je ka yi sana'ar tukuna in kana da sana'ar to sai ka nemi auren amma ba ka da sana'ar kawai ka zauna ba cdd ba sadara kuma ka ce wai ai allah inna allah ya rizu kuma ya sha'u bi ghairi hisab ka nemi sana'a in ka samu sana'ar to a cikin sana'ar allah ke azanta sai ka nema a nan ne za ka ga allah ya maka buɗi da yawa waɗanda kake ganin su yau suna da arziki inda zai baka labari wallahi wani da ɗaki ɗaya fara da ɗaki ɗaya ya fara ana nan ana nan ne ana nan ana ta samu a hankali a hankali har Allah ya masa buɗi har ya mallaki gidan kansa ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza kaga kenan a cikin sana'ar da yake yi Allah ya masa buɗi to kai baka fara sana'a ba kuma ka ce kuma za ka yi aure sai ina to da me za ka ce da ita da bakinka i love you jiga jiga za ka yi mata komai kaga anan yana buƙatar ka je ka yi sana'a musulunci bai karantar da mu zaman banza ba dole ke zama da cewa kana da abin da kake yi to a lokacin da kake da wannan abin yin shikenan sai ka fara sai ka nema in ka nema kuma Allah subhanahu ta'ala shi zai maka buɗi ai wani abokinmu wanda muna tare a shekarun baya dubu ɗaya na burge shi a shekarun baya duk kuɗe na burci amma da ya fara sana'a yanzu ya ba biliyan biyar baya yanzu haka da nake ma magana ya ba biliyan biyar baya kuma da sana'a ce waye san zai kai wannan waye san zai kai wannan marhala ana ganewa to kaga a hankali a hankali a hankali a hankali ya ka yi amma ka zauna haka zaman banza musulunci bai yarda da wannan ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku kashe ‘ya'yanku kashe ta illaƙin sai ce wala ta ƙarabun fawahisha haka kuma alfasha kaku kuskura kusanci alfasha in ji Allah ma zahara min hawa ma faɗin abin da ya bayyana da kuma abin da ya buru kada ka ɗauki wayarta kana kallon photographic videos kada ka yi wannan Allah ce kada ka kusanci aikin alfasha abin da ya bayyana ko abin da ya ɓoyi to kaga idan saurayi yana tare da budurwa dole shedan zai dinga raya masa ne aikin alfasha saboda ya kashe mata kuɗi ya ce to za ka yi reciprocating ɗinsa ya kamata da yi kaza ya kamata da yi kaza to Allah bai yarda da wannan ba saboda ba friendship a addinin musulunci in kana da kuɗi kana da sana'a to ka nemi aure in ba ka da sana'a ba ka da kuɗi to kame gara a ce maka wani bai waye ba da ka je kana ka ɗauki wannan budurwar ka je ka nemi wancan ka ga yana kusantar da kai aikin albasha ne kuma Allah ce duk abin da zai kai ka ga alfasha abin da ya bayyana da abin da ya boyi kar ka kusance shi to ka zo yanzu ka kashe mata kuɗi A kaga dole za ka fara tunanin ta biya kuɗin da ka kashe mata to kaga yanzu alfasha ya fara tunanin alfasha kuma ya fara zuwa maka a kwakwalwa Allah ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku ku kashe ran da Allah ya haramta kashe ta sai da haƙƙin wannan ran rai idan ya kashe rai a kashe shi to kakka kashe dan uwanka musulmi haka ma wanda ma ba musulmi ba shi ma kakka kashe shi insha Allah subhanahu wa ta'ala shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu dam illa da ihida thalathin jinin musulmi baya halatta sai da ɗayan uku annafsu bin nafs rai in ta kashe rai ita ma a kashe ta wasayyibu zani bazawari mazanaci shi ma a kashe shi sannan wattariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a mutumin da ya yayi ridda kuma ya bar sallan jam'i ko kuma ya bar dandazon mutane to shi ma a kashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikum wasaqum bihi da wannan ake muku wasinci la'allakum ta'qiluna saboda ku hankalta kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wanda ake so ni da kai mu kula da wa'annan sharutan saboda yanayin lokaci a nan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa sai mu tashi qala ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu man arada an yanzura ila wasiyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wannan shine zamu dasa aya akai insha Allah subhanahu wataala na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muke yi kuskure muna roƙon Allah ya zabarta mana